To jama'a da kuke sauraron mu akan Galadima TV report mu dai ko me aka yi gaskiya mun kawo muku ku kalla. Ku compare and contrast between Muslims da Christians. In ka ga uh, ta'adan musulmai daban ne daban sha'awa, ba ka taba ganin an yi da musulmi haka wannan abu, kamar kan da ake ma wannan arni ya mutu. an dibiya shi kan kan kan kan wannan moto ko wannan keke ko wannan menene an dibiya shi kai ana yawo da shi ba ka taba ganin musulmai sun yi she ka ce alhamdulillah da Allah yi ka musulmi amma kaga wannan abu da suke yi wallahi ba su san wani in ji anna suna cewa wai is a case to them a edimamo mu a moyɛ saa adeɛ wei because wohwɛ a wodwene wo koraa a wonyɛ dɛn wonte aseɛ adeɛ a ɛkɔ so wɔ nyinaa no ɛyɛ nome de ma mo obi a wawu a anka ɛwɔ sɛ mokɔsie no no hwɛ deɛ mode this is not right my follow uh, christians wake up wake up this is a curse to you people Nan ne Galadima TV Report. Salamu alaikum.